ɗaya ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari uku arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne majalisinmu na ashirin da ɗaya a cikin majalisar tafsirin alƙur'ani mai girma na wannan shekara wanda muke karatu a yanzu a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta dari da arba'in dari da hudu kenan za mu tashi akan aya ta dari da biyar kafin farawa wanda yana tambaya dangane da eh, mutumin da zai yi lissafi menene ayyukan da ya kamata a ce ya ya rubuta ayyukan da ya kamata ya rubuta su ne abubuwan da ya muka faɗa a baya na ayyukan da ya kamata mutum ya rubuta a cikin waɗannan kwanakin na ƙarshe na watan Ramadan waɗannan ayyuka muhimmai guda biyar waɗanda su ne ayyuka dama da magabata suke mai da hankali a kansu a duk lokacin da wata ramadan ya tsaya shi ne ibadar azumi din da karan kanta sannan salloli daban-daban na lafiyar da ake yi sannan karatun alƙur'ani sannan nau'o'in zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abin da ya shafi sadaka da kuma ciyar da mutane wannan su ne muhimman ayyuka wanda ya kamata ne duk wanda ma ya samu kai shi a cikin wata ramadan ya mai da hankali a kan ballantana kuma wanda ya samu kai shi a cikin kwanaki goma ƙarshe balle kuma wanda ya samu kai shi a cikin ibada ta ikitafi wanda zai kimanta kan shi domin ibada da bautar Allah asali ita manufar itikafin ya kamata mutum ya rika ruwa ya mai da hankali a kai abubuwa guda biyu da dan adam yake mu'amala da su a tsawon rayuwar shi su ne ci da sha sannan kuma mu'amala da mutane tsira da labarai da cuɗe cuɗe da mutane wannan abubuwan guda biyu su ne wanda ramadan yake ketawa a cikin ɗan adam abin da ya shafi ci da sha azumi ya keta a rage ma mutum ci da sha da yake yi na kullum kullum a tsawon kwanakin shekara gaba ɗaya a ware wannan watan ya zama abincin da mutum zai rinka ci a rayuwar shi a cikin watan ya zama ɗan kaɗan ya zama ciki shi yana ɗaukar lokaci mai tsawo ba tare da wani abu na abinci a ciki ba shi ya sa a cikin darasinmu na eh, asirarun sau muka ji abin da al'imamu da malamin alfasini ya faɗa dangane da irin wannan cewa duk wanda zai yi azumi kuma ya zama yana biyan bashin abinci shi na wuri a cikin azumi to wannan babu manufar azumi ko da kuma a tattara da shi in da ramadan za ka zo kuma ka ci abinci guda uku kamar yadda kake ci a wajen ramadan to wannan wani manufar da aka sa azumi domin ita ba babu ita a tattara da shi domin kana ci su uku a wajen wata ramadan sai aka kawo wata ramadan don a mai da shi ya zama guda ɗaya saboda a sai da wannan cikinka ya samu lafiya cikinka ya samu wani nau'o'i na ingancin da ake bukata saboda karancin abinci sai ya zama kuma yanzu in a ramadan ɗin ya zo za ka ci abinci bayan shan ruwa sannan za ka sake zuwa ka ci abinci na dare kafin ka kwanta sannan za ka sake tashi da sahur ka sake ɗirkan wani abincin da uku da ka bari a kwanakin da ba Ramadan ba sai ta biya to wani kuma azumi babu su kwata kwata a sarfa shi yasa sai ka je yi ibada ba za a ce Allah bai karba azumin ka ba za ta sauke wannan wajibin amma wani kuma azumin da aka sa babu su wata ƙarfi in har ka sha ruwa za ka biya bashin abincin cikin da baka ci ba bayan shan ba. kaga ana so ne jikinka ya zama yana ɗaukar abinci ɗan kaɗan ya ke gwargwado ana so hanjinka su huta injin da yake nika abinci a jikinka in ramadan ya zo ya ɗan samu hutu na shekara na aikin da yake ke. to amma sai ya zama kuma in ramadan ne ya zo ya ma fi koyaushe aiki sama da in ramadan ne ya zo ba abincin da muke ci a ramadan ya ninka wanda muke ci a wajen ramadan idan ana cin da buhun shinkafa a wata biyu sun ramadan ya zo a wata ɗaya za a cinye shi to kaga babu manufar azumin kenan to sai kuma abu na biyu da watan ramadan din yake sai ta ma mutum shine surutu da mutane da kuma takuɗe irgiya da mutane to wannan kuma shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shar'anta mana ya yin itikafi saboda maganta wannan matsalar ita ma a shekara ta samu wani lokaci da za ka yanke ma mutane gaba ɗaya, ta samu wani lokaci wanda tsira da tattaunawa da mutane da kake tsawon wata goma sha ɗaya yanzu za ka zo ka yanke ta kai wani hutu na wannan aikin a tsawon tsawon kwana goma ko ƙasa da haka. Yoshi ma idan ya zama samun ikitaki yadda ta saba fira da mutane akwai dandalin labarai akwai lokacin da za a haɗu da yin fitaki a zauna a yi fira a yi labarai to shi ma makasurin yi kitabun babu shi makasurin ya tashi haka kuma idan za ka zo itikafi kana nan yadda ka saba waya ka kira wannan ka yi browsing ka yi kaza yadda ka saba a wajen rababan haka kuma kai ko zo itikafi shi ma za ka fi gaba da yi to shi ma baka kore ta littafin babu shi abin da ake bukata mu'amalar ka da mutane ta zama sai wani abu da larura da ruri ka da za ka yi da wasu ya zama sai larura na ruri saboda ka samu wannan hutun na waɗannan ayyukan a cikin waɗannan kwanaki wannan shi ne manufar itikafi kaga mutum zai yi itikadi da wannan manufar to shi ne zai samu cikakken abin da ake bukata sai yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya shigo masallacin ma zai yi sai ya sa an sa mai tanti nan karami wanda a cikin masallacin ma cikin tantin zai shiga yadda ba zai yi mu'amala da kowa ba yana cikin masallacin kuma yana kulla a cikin wannan kaibar da za a kafa mai a cikin masallaci saboda ya zama kawai tunaninka da kallonka da maganarka da mu'amalarka da Allah ne kawai in ya zama za ka yi mu'amala da wani sai wata da wani dalili na larura da zai sa ka yi mu'amala da wani dole shi ne ita itikafi wanda za ka yi shi ka gama ka fita ka ji cewa eh lallai ka samu hutu na mukalaba da mutane ta samu hutu kuma na magana da mutane to wannan shi ne zai sa ka ji a zuciyar ka ɗanɗanon wannan ibada da ya shi kayi za ka ji ɗanɗanon da ba wani farko ka zo ka samu wani bane don ka zauna ka yi karatu ka yi ibada wannan ana buƙata idan ba akwai turu da ci gaba da mu'amala da mutane to da yi shi a gidanka da yi shi a ko'ina duk ɗaya ne ke nan shi an ce a keɓar sai a masallacin ne saboda a kauce ma mu'amala da mutane da zama mu'amalar ka kawai tsakaninka da Allah ne kai tsaye kawai ibada za ta sa a gaba da shi ne babbar manufar ibadar ne daga mutum ya fuskanci wannan ibada ya sa ta a gaba to zai samu waɗannan bangarorin abubuwan guda biyu da Allah ke so ya tsarkake ɗan adam da su abinciccika da hutawar dabbobin da suke aiki a kan abinci da kuma surutu da kuma mu'amala da mutane wanda dukkan su biyu suna daga cikin mafiya girman abubuwa wanda suke tasiri a wurin lalata zuciyar ɗan adam yawan mukhalafa da mu'amala da mutane da yawan magana yana lalata zuciyar ɗan adam yana daga cikin asbab na kasuwar qalb wanda suke haifar da kekashewar zuciya sannan kuma yawan cin abinci yana daga cikin asbab da suke haifar da kasuwar qalb suke haifar da kekashewar zuciya to shi yasa ake so a yi waɗannan kibarin a cikin wannan lokacin saboda a samu lafiyar zuciya in mutum ko ne ya waɗannan ya ci gaba da waɗannan abubuwan to kaga maganar samun lafiyar zuciyar ba mai take da an je samu zama an je karatu an yi zikiri an yi ibada amma makasuri da manufa ta wannan ibada ba a iya cin mata ba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 والله ذو الفضل العظيم bayan Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin ayoyi da suka gabata ya yi kira ga masu imani ya faɗa musu irin ladabin da ya kamata su rinka lilinta za su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a wuri ɗaya ayar tana nuna mana zargi mai karfi dangane da ya yahudawa saboda irin mummuna da ladabi da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin magana da haka Allah ya kira masu imani ya nuna musu cewa su bambanta da yahudawa su nuna su daban ne waɗancan kafiran daban musamman a wurin ta'amuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga Allah ya kira su ya faɗa musu lafazan da ya kamata su rinka zaɓa la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u sannan sai Allah ya musu gargaɗi mai tsanani da cewa ne sun ci gaba da yi wa manzon Allah irin wannan mu'amala ko irin waɗannan maganganu to Allah ne ya tattalar musu azaba mai raɗaɗi ya ce wani kafiri na azabun hali sai Allah ya ce ma ya wasu da ni a kafaru من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين كافرين daga أهل الكتاب kitabi كافرين kuma kafirai أهل الكتاب mushrikai ahalul للنصارى wala mushriki da mushrikai su ne kafirai marasa a wanda suke bautar wani wanda ba Allah ba waɗannan nau'o'in kafiran gaba ɗayan da ahalul kitabi da mushrikai ba sa ƙaunar an yunazzila alaikum min khairin min biyu a sai an saukar muku da wani alkhairi daga wurin ubangiji duk wani abu da za ku samu na alkhairi to wayannan kafiran ba sa kaunar wannan abu ba sa fatan wani alkhairi ya same ku ba sa fatan wani abu na farin ciki ya same ku shi ne ma ya wajen da ni a taɓa min ahalin kitabi wadda mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a ce ga wani alkhairi ya zo muku daga Allah ga wata falala ta zo muku daga Allah to in je kafiri ne komi kusancin karshe komi alaƙar karshe to baya fatan a ce wani alkhairi ya zo maka daga wurin Allah wani irin alkhairi alkhairi ko na ruwa, da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka samu shine alkhairin aiko manzon Allah din da kuma alkhairin saukar da alqur'ani alkhairin aiko san Allah da alkhairin saukar da alqur'ani ko daga cikin manya-manyan abubuwan da suke yi ba sa so ba sa kaunar a al'ummar manzon Allah sun samu shine su samu wannan falalar na cewa su ne aka aiko ma annabi na ƙarshe mafi daraja mafi girman annabawa sannan kuma su ne aka saukar musu da littafi mafi girman littafi mafi darajar littafi a wurin Allah subhanahu wani ta'ala to ba sa kaunar a ce wani alkhairi ya same ballantana kuma su ji alkhairi mafi girma daga cikin alkhairan Allah shi ne wahayin alkur'ani ya same ku ba sa fatan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yastaqsu bi rahmatihi man yasha to Allah kuma yana kebanta wanda ya ga dama ne da rahama shi ko wani yana so ko wani baya so ba wanda zai iya canza abin da Allah ya kaddara daga Allah ne yake kebanta wanda ya ga dama shi ya ga dama ya zafi wannan al'ummar ya kebance ta ya aiko masa manzon Allah kuma ya saukar masa da alƙur'ani daga wannan kebancewa ce ta Allah wanda yake yi wa wanda ya ga dama kamar yadda a baya ya kebanta wasu al'ummomi ya aiko manzanni a cikinsu to haka kuma a nan yamsansu bi rahmatihi man yasha shi ne wanda yake kebanta wanda ya ga dama da rahama shi ya saukar mai da wahayi ya zaɓe shi a matsayin annabi ko kuma ya zaɓi ne ke kebanta waɗanda ya ga dama daga cikin al'ummomi ya saukar musu da wahayi ya sa wannan annabin ya zama shi ne annabin da aka cika wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bi fadli azim Allah kuma ma falala ne ke girman da Allah ya da falala ne girma shi din bai falala ne ko shi din bai girma ne ko kuma ya zama Allah ne falala ne wanda falalar Allah din tana da girma ba kuma wanda yake zo ya iyakance sai Allah ka yi mawa da falala kada ka yi mawa da falala ko kuma Allah ne ya sa ka yi mawa da falala me yasa baka yi mawa da falala ba me yasa ka zaɓi wannan al'umma ta aiko musu da manzo mafi daraja me yasa baka aiko wa waɗancan al'ummomin ba sai yana cikin wallahu ya fasu bi rahmatihi man yasha wallahu bil fadli azim Allah yana keɓe wanda ya ga dama da falalar shi da rahama shi kuma Allah ma'abocin falala ne wadda take mai girma a nan an kawo ما يود الذين كفروا سياسة من أهل الكتاب ولا المشركين ما أنبت ما يود الذين كفروا كوي أن تجمع مغنى في أن أي saboda abin أبن يفتو فيه gaba لا domin aka ce kafirai ba sa fatan a sautar uku da rahama daga wurin ubangiji wani zai iya ɗaukar to har yahudawa ake nufi saboda a ake magana a cikin ayoyi da wasu wanda ba su ba to sai Allah ya kawo abin ya zama an ya shafi dukkan nau'o'in kafirai shi yasa aka kawo min a ahalin kitabi aka kawo min wannan min bayanin jin saboda a yi bayanin jinsin kafiran wanda jinsi na kafirai ne wanda ba sa so a saukar ko da wata falala ko wani alkhairi daga wurin ubangiji da ka ce kafiran nan daga ahalul kitabi haka kuma kafirai daga mushrikai kafirai ahalul kitabi da kafirai mushrikai gaba ɗaya sun shiga cikin wannan ma ya wajen da ni na kafa da aka yadda ahalul kitabi suke jin haushi suke ƙi suna hassada da iyayya akan abin da Allah yake saukar muku na farala to haka kuma mushrikai waɗanda ba su da addini waɗanda suke bautar wajen Allah to haka kuma suke cin ku suna jin haushi ba sa ƙaunar a ce Allah ya saukar muku da wata farala daga wuri da haka Allah ya kora wannan ya tabbatar da cewa falalar ta Allah ce gaba ɗaya babu kuma wanda ya isa ya saukar da wani abu ga wanda ya ga dama ba Allah sai Allah ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi yaqtasu bi rahmatihi man yasha anan da aka ce ma ma ma ya wato da ya kafaru min ahli kitabi wala mushrikina ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum wala alkhairi ake anan wala tuma da miskati a'a duk wani alkhairi ake nufi ba sa so ya ne ko alkhairin na lahira ne in je ahalin kitabi ne da mushrikai to ba sa kaunar a ce wani musulmi wani alkhairi ya same shi waɗansu malamai kuma suka ce alkhairi a nan ya zai iya shafar komai amma babban alkhairi shi ne wahayi wahayi ne ba sa fatan a ce wani wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka a can da Allah ya ce wallahu ya tsarsu bi rahmatihi man yasha suka ce rahamar Allah a nan shi ma ana nufin wahayin Allah Allah yana kebanta wanda ya ga dama da wahayi ya zaɓi al'ummomin da ya ga dama ya aiko musu da wahayi ya zaɓi mutumin da ya ga dama ya saukar mai da manzanci a bashi sakon ya zo da shi zuwa ga al'umma da haka da aka ce min ghairi ana nufin wahayi haka kuma da aka ce wallahu ya fita tasu bi rahmatihi man yasha suka ce nan ma ana nufin wahayi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wata aya yake cewa abun ya kusimu da rahmat rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi hayati hayati dunya da haka da anan wannan ayar da Allah ya ce abun ya kusimu da rahmat rabbi duka malamai sun tabbatar da cewa rahmat rabbi anan ana nufin wahayi na annabta domin suna cewa da wulatun bila hada alƙur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a zaɓi wani babban mutum a cikin waɗannan garuruwan namu an aiko mai da wahayin qur'anin ba sai Allah ya ce a hum yaqsimuna da rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka ba na su ne suke raba wahayi ballantana su ce ga wanda za a yi wa wahayi ga wanda ba za a yi mai ba da haka a nan wannan ayar ma suka ce rahama din tana nufin wahayin Allah wanda yake saukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ayar ta nuna mana irin siyayya da kuma adawa da taburai suke nunawa ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kafiran kowane irin nauki na kafirai shi yasa a imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala shaykhul mufassiri yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar wannan ayar akwai dilalatul bayyana ala anna Allah tabaraka wa ta'ala naha al-mu'minina 'an al-rukun ila a'da'i akwai dalili bayyananne zahiri a cikin wannan ayar wanda yake nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu'minai su rinka karkata zuwa ga abokan gabar daga cikin kafare min ahalin kitabi wal mushriki daga cikin ahalin kitabi yahudawa da nasara wal mushriki da daga kuma mushrikai waɗanda ba su da addini kaga Allah ya hana a cikin wannan ayar ya ce dalili ne da karara da yake nuna Allah ya hana mutane su karkata zuwa ga irin waɗannan abokan gaba bal ma ya ce wal istima'u min qawli Allah ya hana a ma saurari maganar a rinka tsayawa ana sauraron su nan ya ce Allah ya hana karkata zuwa gare su da kuma sauraron wa qabuli shay'in mimma ya'tuna bihi da kuma karban wani abu da za su zo mutane da shi daga wurin kafirai a ce ga wani abu sun zo ma al'umma da shi ya zai ayar tana ishara zuwa ga cewa Allah ya hana karɓar wani abu da za su zo ma al'umma da shi A da su yi nasihati da minhu wanda za su zo da shi a matsayin wani nasiha ne ga mutane ko wani taimako ne ga mutane to da wannan yana nuni a cikin ayar ishara ne a kan cewa Allah ya hana mu'amala da irin wannan abu sai ce me yasa Allah ya hana sai ce bi ilahi dalla sana'uhu iyyahum ala ma yastabqinuhu lahu aran kitabi wal mushriki yace saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rinci ya san abin da su waɗannan kafuran daga cikin ahalul kitabi da kuma mushrikai suke koyewa a cikin zukatansu dangane da mummai Allah yana sanar da irin mummunan manufa da suke da ita akan mushrikai mummunan manufa da suke da ita akan muminai dangane da duk wani abu da za su zo ma muminai da shi wadzirni wal da kuma kiyayya da hasada da suke da ita akan muminai sai ce wa in azharu bi alsinatihim khilafa ma hum mustaqbilun lahu ko da a bakin su a harshen a magana sun fito a fili sun bayyana sabanin abin da suke koyewa a zuciya to al'amarin ba haka bane abin da Allah ya bayyana mana a Qur'ani shi ne abin da yake cikin zukatan ma'ana maganar su ta baki ba sa ba sa canza abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a kan su dangane da mugun jiki da miyagun ƙudiri da suke da shi a kan waɗanda suka yi imani da Allah da waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan ayar dalili ne karar da take nuna mana irin kiyayyar da kafirai suke yi wa mu'minai daga cikin kiyayyar shine babu wani alkhairi da suke fata ya shafi musulmi kowane iri sawa'un alkhairin da duniya ne ko kuma alkhairi ne na lahira duk yadda za su idan za su iya hana wannan alkhairin ya same ka to za su toshe wannan alkhairin daga al'umma ya ka wannan shi ne abin da Allah yake tabbatar mana a cikin wannan aya kuma dukkanin al'umma gaba ɗaya Allah yake magana a kai bai keɓanta wasu al'umma ban wasu ba da ya kebanta kuma wani launi na kafirai ban da wasu ba da wanda zai karkata zuwa ga yahudawa da wanda zai karkata zuwa ga kiristoci da wanda zai karkata zuwa ga maguzawa su suna cikin allazina kafaru min ahalin kitabi wadar lil mushrikina idan ka rika amerika kana cikin wannan kana cikin الذين كفروا من أهل الكتاب إن كرك إسرائيل تلا تشم الذين كفروا من أهل الكتاب إن كرك تاينا تلا تشم ولا المشركين تذكر تدبير سلاح تذكر تدابرين dukkan kuma maƙiya addinin Allah ne kuma maƙiya musulmi da ka babu wanda zai zama in ya rike wani shi ne abin zagi wanda ya rike wani kuma ba abin zagi ba ne wanda ya riƙe China da Rasha ya saba ma Allah wanda ya riƙe Amerika da Isra'ila ya saba ma Allah dukkansu abokan adawa ne abokan kiyayyar al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ko kaɗan dukkansu ba sa fatan wani alkhairi ya same su ba sa fatan wani alkhairi ta kowace fuska ya same su daga shi ne da Allah yake mana ishara a kan shi a cikin wannan aya ku fahimci irin kiyayyar da suke mana ko mu fahimci irin abin da yake cikin zukatan ko da sun fito a fili sun bayyana mana abin da za su bayyana a baki kamar yadda Allah ya ce kada ba da bil barza'u min aqwalihi wa ma tukhfi suduruhum akbar kiyayyar ta fito ta bayyana a bakinsu Allah ya ce amma abin da suke koyewa na biyayyar abinci ya fi wanda suke bayyana wa girma daga duk abin da suka faɗa a baki to ba su faɗi komai ba sun za a auna da abin da yake cikin zuka kuma wannan kafirin na ahar kitabi da mashirikai ko a ina yake da kowace irin fuska muna ganin abin da yake faruwa a ta a nan a cikin ƙasar abin da ya gabata a baya na aka yi na zaɓe aka ce za a yi zaɓe na musulun musulun zaɓen musulun musulun ɗin bai zai amfana ma musulun iya abin da za su amfana da shi a nuna yawan musulmi a cikin al'umma shi ne alkhairin da za a samu a cikin wannan a ce musulmi suna da yawan da za su iya tsayar da shugabanci su kadai a ƙasa ko da sun san idan wannan zai ya tabbata wa'anda masu mafi sun ji su amfana to amma iya wannan din kawai sai da dukkan wani ki hankali shi ya tashi a kan wani, ya tashi duk abin da zai iya yi a duniya ya yaƙi wannan abin sai da ya yaƙe shi saboda kawai iya wannan falalar a sai musulmi suna da adadi mai yawa iya nan kawai ba su da wani kusa ba wata ajanda da ake da ita da an ce an yi musulmi musulmi za a yi musulmi babu kawai fa'idar a san cewa musulmi suna da yawan da za su iya dogaro da kansu kama cikin gida da waje ba inda ba a yaki wannan abu a kan wannan kawai yanzu ƙasashen duniya sun sa ba ƙasar cikin da ido kan cewa hakan ba ma zai sake ba zai ba ta sake tabbata ba saboda kawai ‘yan mai ‘yan falalar a ce kuna da yawa a cikin al'umma to ina ga a ce wani abu ne kuma babba na alkhairi ne girma zai samu al'umma daga Allah yana faɗa mana cewa ba sa fatan wani alkhairi kowane iri ne ya same ku ba za su yarda da wannan alkhairi ba kaga Allah ya faɗa mana cewa wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebanta wanda ya ga dama da rahamar shi ne da falalar shi da ka muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan falala da kuma wannan ni'imar da ya mana ta musulunci da kuma alqur'ani da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu min fadli azim Allah ne falala ne mai girma falalar Allah ba ta da iyaka ba wanda yake zai iya tihiddi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu a shari'ar da ya saukar musu da kuma matsayin da Allah ya ba su a wurin Allah ranar alkiyama ba wanda zai iya tihiddi irin falalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan babu shi yasa ne ya karancin rubo da addinin da sakacin da al'umma take yi ma addini a kan addinin amma duk da haka kuma tana da falala a kan sauran al'ummomi da yawa wanda ba ita ba kowa yana jin haushi kowa yana hassada a kan irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما ننسخ من آية أو ننسخ بها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نعم الله ملك التسجيل يتما نفس من آية أو نسخها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية duk abin da muka shafe na ayoyi aunon siha ko kuma muka mantar da ita na ce da kairi min a za mu zo da wadda ta wannan alkairi Aure siha ko kuma mu zo da wata irinta wadda muka shafe ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فتفجئ وأن لا يهدئ أكو أكو بيبني yana da iko ya shafa abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ya canza hukuncin da ya ga dama da wancan da hukuncin da ya so ba ta san cewa Allah yana da iko akan komai ba ne wannan aya Allah madaukakin sarki ya saukar da ita a akan yahudawa domin wannan yana daga cikin shi ma ko ayyukan ya yahudawa da za a ba a ciki ayar da ta gabata mun ji daga cikin ko ayyukan su shine suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to a nan kuma daga cikin ko ayyukan su shine suka da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zuwa suna faɗa a tsakanin su cewa ga za ku ga irin yadda Muhammad yake da'awar cewa shi annabi sai ya zo yau ya ce ma mutane shi su yi kaza gobe kuma sai ya zo ya ce a ji adina ta yaya zai zo ya yi da da'awar cewa shi annabi da haka sai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani kan wannan da'awar da suke na ƙoƙarin sukar shari'ar da manzon Allah ya zo da ita a san cewa har yau ana cewa a yi kaza gobe kuma ana zuwa a ce a canza shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sun yi wannan maganar ne akan maganar canza alƙibla قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها cewa in annabi ne ta yaya an ce ga alƙiblar da za a fuskanta kuma yau a zo a ce a canza wata alƙibla yasa daga nan har ƙwayoyin za su yi magana har a kai magana a kan ayar canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba da aka suka ce ne yahudawa ne suke zargi suke suka akan cewa ne yasa ake canza hukunci a ce a yi kaza ana kai kuma a zo a ce a canza a yi kaza da aka Allah ya bayan musu da martani akan wannan mummunar maganar da suke faɗa da cewa ma na zan min ayatin aurusiya da abin da muka shafe na wata aya aurusiya ko kuma muka mantar da ita na ci da kairin gina za mu zo da wanda ta fi da alkai mana duk wani hukunci da aka kawar to wanda zai zo zai zama ya fi wanda aka shafe zama alkai ga al'umma au ko kuma mu zo da wani hukunci irin wannan ma'ana suna daidai da daidai a wurin alkhairi idan duk abin da aka shafe ko ne ya fi in aka kawo wani ko ya fi wanda aka shafe ko kuma ya zama suna daidai da wanda aka shafe da haka Allah ya tabbatar da cewa yana yin haka saboda shi ne mai iko akan komai ayar malamai sun yi maganganu dangane da ma'anar ayar da kuma fassarar abin da ayar take yi domin ma'anar sar annasku a larabci yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shi ne a shafe abu a canza abu da wani abu shi ne annasku kuma yana zuwa da wata ma'anar ta biyu shi ne da ma'anar kwafi a kwafi wani abu daga wani abu idan ka zo ka ɗauki littafi ka buɗe ka ko wani ka rubuta abin da yake ciki za ka ce da sattul kitaba na kwafi littafi annasu yana ɗaukar wannan ma'ana da ka yana ɗaukar ma'anoni guda biyu to waɗannan ma'anoni guda biyu kuma duka malaman tafsiri sun fassara wannan ayar da shi ma'ana ta farko da suka ce ma'anar sattul ayatin aunusiha da ma'anar kwafa ma'ana babu ba wata aya da muka kwafa wurin siya sai zama me ake nufi da kwafa kenan suka ce ana nufin kwafo alkur'ani daga lauhin mahfuz ne ma'anar malan sakmin a wurin siha a kwafo ayar daga lauhin mahfuz a saukar da ita zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine nasu da ake nufi a nan a bisa wannan ma'anar aunin siha sai zama nun siha shi ma yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shi ne mantawa da abu daga annabiyanu kenan ko mantuwa to ma'ana ta biyu kuma yana zuwa da ma'anar barin abu tarku shayi a bar abu ko a manta da abu ko a bar abu duka ana kiran shi da suna annisyan sai za a aka fassara wata aya da cewa nasullah fa nasiyahu sun bar Allah Allah ma ya bar su ba da annisyan ta mantuwa ba idan nisyan yana zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu sai suka fassara ayar da wannan ma'anar kwafi al'amanar sarƙar nasu ya zama ma'anar kwafa an kwafo alƙur'ani daga launin masu aunin siha ko kuma wadda muka jinkirta muka bacca ba mu kwafo ba ma'ana lokacin da bai zo ba shi ne malam sassin ayatun aunin siha nafsi da tsairi ina aunin siha ma'ana ta biyu ma'anar cewa malam sassan ko ana nufin shafewa sannan kuma an aunin siha ana nufin bari to wannan shi ma malamai sun fassara ayar da ma'anoni guda uku. ma'ana ta farko shi ne babu wata aya da muka shafe muka shafe ta daga cikin ayoyin da kuke karantawa muka shafe hukuncinta amma kuna karanta da shi ne ma'anar A ayoyi aunusiya ko kuma muka bar aya muka bar hukuncin amma ko muka shafe aya shine ma'anar auren siha idan ba wata aya da za mu shafe hukuncinta ko kuma mu bar hukuncinta ba sai in mun shafe ayar za mu zo da wadda ta fi da alkai domin Allah yana da iko a kan komai waɗansu wanda ce a'a abinda ake nufi da manan san min ce, shi babu wata aya da za mu canza mata hukunci mu ɗauke hukuncin ta mu kawo wani sabon hukunci daban aunin siha ko kuma mu batta ba mu canza mata hukunci ba shi ne aunin siha din suka ce shi ne wannan ma'anar ta ne wani kuma ta ce a'a babu wata aya da za mu shafe ta mu shafe ta gaba ɗaya aunin siha ko kuma mu batta ba mu shafe tilawarta ba tana nan ana karanta ta kuma hukuncin ta yana nan na fi da bayyana min za mu zo da wanda ta fi ta alkai jika dai ayar tana nuni akan cewa Allah yana shafe wani hukunci da wani hukunci wanda shi ne ake ce mai annasu a cikin alkur'ani akwai annasibu wal akwai ayar da aka shafe akwai kuma wacce ta zo ta shafe ta ya akwai wani hukunci sai a zo da wani hukunci daban sabo sai shafa wancan da ya gabata wanda shi ne annasu shi kuma wannan nasu kashi uku ne a cikin alƙur'ani kashi uku ne kashi na farko shi ne ayoyin da aka shafe su kawai amma kuma hukuncin su yana nan a cikin alƙur'ani ana aiki da hukuncin amma aka ce ina aya a cikin alkur'ani ba za ta ga aya babu aya amma an saukar da aya amma an shafe tilawar aya amma hukuncin da yana to wanda yana nan akwai ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani wanda suna da yawa wanda an shafe tilawar ne kawai amma kuma ba a shafe hukuncin amma filawa babu su ba a karanta kamar ayar da take cewa a shaiku wa shaikon ila zanaya farjumuhu wal battatu la kana min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce wanda an saukar da ita tana magana akan hukuncin rajamu da dai-dai wanda suka taɓa yin zina idan sun yi aure amma kuma babu aya an shafe tilawar aya amma kuma hukuncin ayar yana nan rajawin yana nan ana kuma aiki da shi a shari'a amma ban da tilawa to akwai kuma ayoyin da an shafe hukuncin su ne amma tilawar su tana nan hukuncin aka shafe amma tilawar tana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ما تنتهى تفري التي ذاتي إبداع ذاتي تكبر تبتوى قوي شرعها mata a ila hauli gaya tsira shekara kaciya ba fita suna cikin ta gama sai Allah kuma ya saukar da ayar wanda zai yi tawakkawuna minku wa ya zaruna azwajan ya tawakkawuna bi anfusihim na arba'ata ashhurin wa ashra Allah ya za su zauna su ta gama wata hutu da kwana Wancan wata kuma ta ce shekara ɗaya da aka wannan fitar ta shafe hukuncin wannan. amma wancan tun tana nan ana karanta ta a ƙur'ani ko ba ta tana nan ana karanta ta tilawar amma hukuncin ta kuma baya aiki amma kuma tilawar ta tana nan ƙur'ani ce ana karanta ta a matsayin ƙur'ani to wanda ita ce wanda aka shafa hukunci aka bar tilawa wancan kuma wanda aka shafe tilawa aka bar hukunci sannan sai waɗanda kuma aka shafe hukuncin kuma aka shafe tilawar gaba ɗaya ba tilawar kuma ba hukuncin akwai waɗannan ayoyi za a samu wanda an shafe tilawar kuma an shafe hukuncin su ko babu wanda aka shafe tilawar aka kuma shafe hukuncin shi ne kamar hadisin Huzaifa a hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu da yake cewa wannan ayar ta ash-shaykhu wash-shaykhatu idan ya yace tana cikin ayoyi a cikin suratul ahzab yace amma suratul ahzab a lokacin da aka saukar da ita da ake saukar da ita ya ce nuqaribu hadi suratul baqara muna kamanta ta da suratul baqara a tsawo a tsawon da kamar suratul baqara ce take daidai da ita sai aka shafe ayoyinta da yawan ayoyinta aka shafe sai ta zama yadda take ina ayoyin suke da hukuncen hukuncen ayoyin Yadda an shafe idan an shafa hukuncen-hukuncen ayoyi kuma an shafa tilawar ayoyi amma a ciki akwai ayar da ita kuma an shafe tilawar ta ne amma ba a shafe hukuncin da ba daga cikin ayoyin suratul azab ita ce wancan ayar ta a ashehu wa shaykatu idan zanaya da ka wa'annan su ne kashe-kashen ayoyin da aka shafe a cikin alƙur'ani ko dai a shafe tilawa da hukuncin ko kuma a shafe hukuncin a bar tilawa ko kuma a shafe tilawa a bar hukuncin ko kowanne daga cikinsu akwai irin su a cikin ayoyin alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar kaga Allah ya ce babu wata aya da Allah zai shafe ta fatin sai ya zo da khairun minha sai ya zo da wacce ta fi ta alkhairi aure ce ya ko kuma ya zo da wanda take irinta wanda take daidai da ita ya za a saukar da wanda ta fi ta alkhairi ya wanda aka saukar ke nan ba ta kai ta alkhairi ba wanda aka saukar a baya ba ta kai ta alkhairi ba ne sai aka zo aka saukar da wanda ta fi ta alkhairi ko kuwa me yasa aka yi haka ko kuma me yasa asali ma ba a saukar da wanda ta fi alkhairin ba shi ke nan ba sai an saukar da wanda sannan a saukar da wanda fi da alkhairi ba wacce ta fi alkhairi ana magana a kan hali da kuma lokacin da aka saukar da ita ma'ana a wannan lokacin a wannan halin a wannan yanayin wannan ta fi alkhairi amma a wancan halin da wancan yanayin ba da aka saukar da wancan wancan ta fi alkai saboda ana lura da halin saukarwar da yanayin saukarwa an saukar da wancan a wani hali da yanayi wadda ana so sai an kai yanayi iri kaza sannan a saukar da wannan wanda ta fi wancan wanda a lokacin za ta fi amfani za ta fi zama alkhairi ga mutane saboda Allah lokacin sarki ya yi tarbiyyar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shekara ashirin da uku aka yi tarbiyyar al'ummar manzon Allah gaba ɗaya wanda babu wata al'umma da take da ta sami irin wannan al'ummomi ana tarbiyyar su tsawon shekaru annabi ruhu shekara nawa ya yana tarbiyyar mutanen shi shekara alfa sanatin illa hamsin amal shekara dubu ba hamsin yan yana awa yana wa'azi yana tarbiyyar mutane haka sauran annabawa da suka gabata nan Musa shekara nawa yayi da bani Isra'ila su bani isra'ila ma'aiba da annabi musa ba ne kawai annabawa nawa aka tuko suna tarbiyyar amma har aka zo ƙarshe ba su tarbiyyar ba haka ne muna ji irin yadda suke ma Allah magana muna ji yadda suke yi ma Allah Musa magana muna ji yadda suke ma annabawa ma annabawan ma kansu Allah ya ce fariƙan kazzabtu wa fariƙan kafatu su ce wasu ƙarya suke yi wasu zan annabawa ne wasu za su kama su kashe a tsawon shekarun da aka yi ana tarbiyyar annabi Musa su yi aiki a kansu annabi Suleiman su yi aiki a kansu annabi Dawud su yi aiki a kansu annabi Yahaya annabi Zakariya duka waɗannan annabawan a kansu suke aikin tarbiyyar amma ba su iya samun irin tarbiyyar sahabban manzon Allah na shekara ashirin da uku ba to haka Allah ke tarbiyyar a kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci idan aka yi tarbiyyar su aka fesa su an saukar da wannan hukuncin yanzu sun gyaru gyaru da yanzu wannan hukuncin da za a saukar shi ya fi zama mafi alkhairi gare su sai a saukar da wani hukuncin ko kuma a shafa wani a canza shi da wani saboda sun samu shirin da za su iya karɓar aiki iri kaza ko ibada iri kaza haka aka rinka yi musu tarbiyyar da al'ummomi a ƙarni gaba ɗaya ba za a iya yi ma mutane irin wannan tarbiyyar ba yaushe ya sa su yi zama a cikin hukunce-hukuncen da Allah yake saukarwa akwai annabi yanzu a wannan yanayin da suke ciki hukuncin kaza ne ya dace daga yanzu kuma da suka ƙara gaba to za ya dace da hukunci iri kaza a saukar musu da hukunci iri kaza wani hukunci ma yanzu za a saukar da shi saboda a lokacin shi ne maslahar da ake bukata idan an ƙara gaba kuma sai a dakatar da wannan hukuncin yanzu wannan sabon ya fi wancan alkhairi saboda wancan maslahar ta riga ta wuce kamar da Allah madaukakin sarki yace ya aika allazina amanu idan najaytum rasula faqaddimu bayna yaday adwakum sadaqa yace duk wanda zai gana da manzon Allah duk wanda ya zo da wata fatawa sai ya ba da kuɗi dole sai ya biya faqaddimu bayna yaday adwakum sadaqa da ka duk wanda yake so ya zo ya gana da manzan Allah ko ba a wuta take amma ba a kyauta ba haka aka tsaya a haka da ka duk wanda zai zo dole ya nemo abin da zai zo da shi akwai fatawa amma ba a fi da lafi ke karga a ce ba kawai ta gara ba amma da aka zo sai Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday azwajikum sadaqa fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata da Allah ya Allah ya maka bashi sarki ya to yanzu a tsari da sallah a ba da zakka kawai a ci gaba da sallah da zakka a aza wancan hukuncin yanzu wanda zai zo ya yi fatawa ya zo ya yi a kyauta saboda a wancan lokacin shi ne maslahar abin da ake bukata shi ne abin da al'umma take bukata a wannan lokaci yanzu kuma an samu bari an samu zakka an samu abubuwa to yanzu a dakatar da wannan, a canza hukunci wanda shi ne nasu da Allah yake yi a cikin ayoyin alƙur'ani a kawo hukunci a canza shi da wani a kawo a canza da wani to amma wanda ake canzawa da sai Allah ya ce na ci da khairin a wanda za mu zo da shi shi ne mafi alkhairi kada a ɗauka kawai canzawa ake yi kawai an ɗauke wancan an kawo wannan sai ai da ma wancan sai a gaba ne da ma har yanzu da za a ke yi a'a wanda Allah ya kawo shi ne mafi shi ne ma'anar na ci da khairin minha au ne a ko kuma a zo da wanda yake daidai da daidai da wanda aka shafi shi yasa waɗansu malamai suka ce abin da ake ciki da mafi alkhairi ne a lahira mana wannan da aka kawo sabon hukuncin ne mafi alkhairi gare ku a lahira waɗansu kuma suka ce a'a mafi alkhairi a duniya da lahira ko mafi alkhairi a duniya shine idan ya zama hukuncin da aka shafe ya fi tsanani fiye da wanda aka kawo wannan na ake da kai min hali ko idan wannan ya fi alkhairi saboda wannan ya fi sauki wancan ya fi tsanani kamar da Allah madaukakin sarki ya ce in yakun minkum da ishiruna ne a kai idan aka samu mutum ashirin a cikin to za su iya tarawa da mutum ɗari biyu shi ne abin da Allah ya bayar a matakin farko da aka in mutum ashirin a cikin mutum ne suka fito filin daga kafirai ɗari biyu ne to haramun ne wani ya gudu ba wanda duk wanda ya gudu ba fa ba a da zazzabin min ba. لا تقول قطيع انت اجد سكان التليفيون الاشهر عندك كاسوم روتي لك نعم تقوم في اجمد عشر فرصه. لك بعد ان ياتي الان كفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يزعل الله يا صوت قابوك وانا بكم الله يا صوت قابوك وانا بكم أن يكون منكم مئة صابرة يغلب مئة نفس تعطوه سن كري ولاتي هي غير كرا وعلى مسن كري لذا نمشي هوما في هذا ما يجي منكي يزوى تيني نأتي في منها وأن الدليل لا تكاد تقول أن سوق الأعمى عن الأمة، ولا تقول أن الشيء nasi da kai mina au misliha ko kuma su zama daidai da daidai shi ne da ya zama hukuncin duka daidai ne ba wanda za a ce ya fi wani sauki da wanda aka shafe duk da kuma wanda ya shafe shi suka ce to ya zama au misliha kenan ya zama suna daidai da wancan da wanda aka shafe da wanda ya shafe to da daidai suke shi ne ma'anar na ce da kai mina au misliha wani kuma kamar yadda ya gabata suka ce a lahira ake ne ma'ana duk wani sabon hukunci da aka kawo aka shafa wani to wannan ya fi alkhairi a wurin Allah ya fi lada ya fi sakamako fiye da wanda ya gabace shi shine ma'anar na ake khairin minha aw mithliha kaga Allah ya ce alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai bane Allah yana da iko akan komai haka shi ne yake da iko akan ya canza abin da ya ga dama na hukunci ya hukunta abin da ya ga dama shi ne yake da damar ya ce wannan haram din daga yau ta zama halal dama wa ya haramta shi ne shi ne yake da damar ya ce wannan halal din yanzu ta zama haram dama shi ya halalta da haka baka san Allah yana da iko a kan kowai ba ne shi ne yake da ikon ya halatta ya haramta kuma shi ne yake da iko a kan bayin bayin na shi ne mulki shi ne in ya ce yanzu ku daina kaza ku yi kaza sai ne in ya ce yanzu kaza da na ce ku rinka yi daga yau ku ƙara yi kaza za ku rinka yi akwai wanda sai ke dan na shi ne shi yake da iko a kan komai daga nan ya shafa hukunci da wani wani ba abin zargi ba ne ba abin damuwa ba ne bal ma nuna kudura ne da iko na Allah subhanahu wa ta'ala shi ya za kamar yadda wanda yake su wanda suke so su nuna ikon kansu za ka ga masu ai musu aiki suna so kawai su zo su ba su umarni su ce kawai yi kaza ko ne da kaza ko tashi daga wuri kaza ka koma wuri kaza babu wata maslaha a kan yi kawai maslahan ya nuna kawai shi ne wuya shi ne kawai maslaha to ballantana Allah subhanahu wa ta'ala wata shi ne alhaki shi ne mai hikima wanda komai yana yi da hikima ne in kaga ya cire kaza daga wuri kaza ya canza mai wuri to akwai hikimar da ta sa Allah ya yi wannan me yasa tun farko me sa a yi wannan din ba akwai hikimar da ta sa tun farko me sa a yi wannan ba ya sa a yi wancan daga baya ya ce a yi wannan daga dukkanin aikin Allah subhanahu wata ta'ala akwai hikimar da ta sa Allah ya ce a yi wannan aiki in hanawa ne akwai hikimar da ta sa ya hana idan kuma sawa a yi akwai hikimar da ta sa a yi idan kawo hukunci ne da canzawa akwai hikimar da sa ya kawo shi da farko akwai kuma hikimar da sa ya canza shi ne ishara a kan alam ta alam an da ma ala kulli shay'in qadir ka san da ba kake ta'amuli ba kana ta'amuli ne da mutum dan uwanka ko wani halitta ba ba ne ka ce me yasa ake canza kaza ko me yasa ba a canza kaza ba me yasa aka bar hukunci kaza me yasa aka shafa hukunci kaza a'a kana ta'amuli ne da wanda yake ala kulli shay'in qadir yana da iko kan komai duk abin da ya ga dama zai iya zartarwa zai iya yi ka aya tana nuna mana a akan wancan mummunar magana ta yahudawa da suke faɗa sannan a wuri ne tana mana ishara su zuwa ga fadalar Allah da ramar Allah akan wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yadda Allah yake tsara mana hukunci daki tsari bayan tsari wannan bayan wannan a sa mana wancan da ya dace da lokacin da zamanin da yanayin kuma idan wannan yanayin da lokacin da zamanin ya kau a canza mana wani yanayi da lokaci wanda zai dace da har zuwa a lokacin da duniyar gaba ɗaya za ta tashi da aka duka wannan kulawa ce ta Allah ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya sa dole wanda suke makiya waɗannan al'ummar ya zama suna hassada da iyayya da jin haushi da damuwa don dangane da wannan hukuncin na wannan al'ummar da Allah madaukakin sarki ya kimanta ta da shi babu wata al'umma wanda take da da wani littafi da wata shari'a da wani tsari wanda ya shekara dubu ana tafiya a kan shi wanda kuma kowane zamani aka zo babu wani zamani da za a ce sai an canza tsarin kaza da hukunci kaza za a samu wannan tsarin ya tafi da irin wannan zamanin da ake babu wata al'umma da take da wannan tsarin a duniya sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana tafiya a kan tsari shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma har yau wayanda suka ci gaba suna bibiyar tsare-tsarensa suna ɗauka suna tsara yadda za su gudanar da tsarin rayuwarsu da kuma dokoki da ƙa'idojin ƙasashen saboda ƙasashen su tafi addini su tafi a yadda ya kamata a daidai lokacin da kuma al'ummar ita take watsi da wannan tsarin tana ganin wannan tsarin ba shi ne ci gaba ba shi ne daidai Ya aka dole al'amuran su gaba ɗaya da rikice ya dawo gure su kasa gano yadda za su samu bakin zara saboda al'umma ce da Allah ya tsara mata yadda za ta rayu yanzu wata kuma tana neman ya za ta tsara wa kanta yadda za ta rayu wani al'umma ba ta taɓa samun mafita a cikin al'amuran ba haka wani ayar falala ce da al'ummar manzon Allah sannan kuma zargi ne da waɗannan can al'ummar Yahudawa da mushrikai waɗanda suke kyamar wani alkhairi ya samu wannan al'umma to kuma ga alkhairin Allah yana ta mana bayani shi iri iri daban-daban wanda Allah ya azurta mu da shi muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abin da muke yi Allah ya ba mu lada abin da muke kuskure Allah ya kai wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad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 Hadi.